Hausawa Top TV tashar al'umma. Shugaban kasar Chadi Idris Deby ya sha wahala sakamakon raunuka da aka ji masa kafin mutuwarsa. Masu saurare barkanmu da warhaka a wannan lokaci da za mu kama ku wannan rahoto. Ku saurari wannan dai ku ji abin da yake gudana. a iya tunatar da masu sauraro cewar akwai wata ƙungiyar 'yan tawaye mai suna pact wacce take da sansaninta mandowa aguna shine ya sanar da wato rasuwarsa da kimanin eh, wato karfe 11 da rabi haka na rana ya sanar da rasuwar shi tsohon shugaba kuma idan ba a manta ba a jiya ne aka sanar da sakamakon zaɓe na wucin gadi wato wanda aka ayyana shi da ya lashe wannan zaɓe da kashi 69 da dubo 32 daga cikin 100 wato zaben da aka yi ranar 11 ga wannan watan hudu wata na hudu wanda muke ciki to gashi a washe garin ba da wannan sakamako ne allah ya karbi rayuwarsa kuma yanzu halin da ake ciki kowa dai yana tafiyar da harkokinsa yadda aka saba sai dai gaskiya 'yan ƙasa kaman tsoro haka ya shiga zuciyarsu amma an kafa wata wacce ake kira conseil militaire de transition wato rundunar sojan ƙasa ta ainihin rukon kwarya wanda za su rike kwaryar nan ne a yadda suka yi bayani nan da watanni goma sha takwas kuma an rusa kundin tsarin mulkin ƙasa an rusa gwamnati an rusa majalisar dokoki kuma an zabi wani kuduri wanda shi ne kamar zai maye gundun tsarin mulkin kasa da aka shirya wanda ake kira charte de transition wanda a ƙarƙashin wannan charte ne da aka zaba a yau yau din nan wanda su ainihin wato shugabannin sojan suka samar a ƙarƙashi ne za a ci gaba da wannan da su ci gaba da mulkin kasa har wayannan watanni goma sha takwas masu zuwa shi kuma wanda yake jagorancin wannan a majalisar kori ta soja wato conseil militaire de transition wato shine general muhammad idris debi itno wanda aka fi sani da muhammad kaka wanda ɗa ne ga ainihin wato shi tsohon shugaban idris debi itno shine zai ci gaba da jagorancin wannan ainihin majalisar soja wanda ita ce za ta ci gaba da jagorancin ƙasar nan kamar da na bayani a can sama hannan da zuwa wato watanni goma sha takwas To kamar yadda kuka saurara dai babu shakka shugaban kasar Idris Deby babu shakka an yi rashin sa ba iya kasar Chadin ce ta rashin sa ba. Dukkan wata ƙasa da take Afirka da take a Afirka babu shakka ta yi rashin wannan jajirtaccen shugaba wanda tun lokacin mutuwarsa kasashen duniya suke ta maganganu akan mutuwar tasa. haka zalika shugaban kasar najeriya janar muhammadu buhari ya bayyana rasuwar shi shugaban kasar chadin idris debin a mazaunin jajirtacce kuma gwarzon shugaba babu shakka kawo yanzu kasar ta chadi ana cikin wani hali inda dai aka ce al'amura suna ci gaba da tafiya to da fatan dai allah ya ji kan wannan shugaba jajirtacce wato idris debi mu ma idan ta ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mu kawo muku labarai da bidiyoyi masu dumi-dumi ku dangwala mana alamar subscribe sannan ku danna kararra idan ba ku taɓa yin hakan ba domin haka ne zai ba ku damar samun labaran mu da bidiyoyin mu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku.